ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين wannan abin da aka ambata na kashe mushrikai da jifarsu har aka samu nasara a kansu suka juya suna gudu da yi wa mominai ni'imar cin nasara a kan maƙiyansu duk daga Allah ne Allah mai raunana makircin kafirai ne waɗanda suke yi wa musulunci makirci